Sanin irin rawar da ministan cikin gida ke takawa wajen shirya zaɓe da gudanar da shi a nan Nijar ya sa shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar fara ƙorafi game da zagayen da ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Muhammad ya fara gudanarwa a sassan ƙasa, lamarin da ya sa suka soma yunƙurin shigar da ƙara a gaban kotu domin ta hukunta ministan cikin gidan daidai da abin da kundin zaɓe ya yi tanadi, kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da Malam Rabu Ugwanda ya fassara. ba a farfaganda da kayan ƙasa bare ma doka ta hana a tafi farfagandi lokacin ta fara ba shi da bakin shi ya ce wallahi ya aikata amma yana neman gafara ah, yana neman gafara to ku je ku ga gidajen kasan da ke Nijar duk cike suke da mutane kowa zo ce na nemi gafara yan Nijar ku sake ni bisa kan wannan FRDDR ta ce za ta dau matakai da gaugawa za mu kai karar shi Domin kawar da dukkan wani tunani mai nasaba da dalilan bangarancin siyasa, kawancen na FRDR ya kaddamar da rajistar sunayen 'yan ƙasa da ke fatan ganin an gurfanar da shugaban jam'iyyar ta PNDS a gaban kulaya in ji kakakin 'yan majalisa na bangaren adawa honorable isuhu isaka mun ce abun da nigerian duk da bai yarda da abun da bazum ya yi ya aza hannun shi bisa onga takarda don mu kai shi gidan shari'a ko shekara nawa ne insha Allahu takardar nan yana gidan kotu yana gidan shari'a insha Allahu rana na zukuwa da shari'ar na sai yi da yake mai da martani a kan wannan batu sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Bubakar Sabo na cewa ba su da fargaba game da wannan yunkuri babu dokar da an kataka yau kyan adawa mu ya zan sun yi shekara biyar koko sun yi shekara bakwai suna nan zamna cikin yamai ba su taba hita ba bayan mamman usman daga dan kewaya da shi da ibrahim hakuri waɗancan ba su san makomi ne ne a daji ba kenan yau shekarun sun kare zaɓe zai tashi ba a san wanda za a yi ba yanzu sai a hito kwaɗi banza kwaɗi yohi ana declaration. to amma yan adawa nan sun fara yunkurin shigar da ƙara shi ɗan takarar ku bazan muhammad eh, ministan cikin gida saboda duka waɗannan abubuwan da suka ce laifi ne laifuffuka ne eh, ya taka doka. wannan magana su ce da su da jiji ko ko jiji ne ga dibin in an yi lahi ko ba a yi lahi ba wannan ban iya shiga cikin wannan ancin su ne na ƙyan Nijar su kai ƙara inda sun ka ga dama. to ba ganin allura watakila za ta iya tono galma allura ta tono galma watakila alkali ya ce eh, lalle eh, ya yi laifi mu wannan wuri hankalinmu ma bai tashi tunda mun san babu dokar da mun kataka 'yan adawar sun kuduri niyyar gudanar da zanga-zanga a ranar bakwai ga watan satumba mai shirin kamawa da nufin takawa gwamnatin ta nijar birki wacce suke zargi da yin kaka gida a al'amuran tsare-tsaren zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar